بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الواقعة أن سوكر دائتا أمكا دقمان بوبين سورة بيانا حالا دبايزا سكسنشي أجيكين لانا اللاهرة تفسيري Iza waƙwacin waƙi'a Idan alƙiyama ta tsaya kuma babu makawa. Laisa li waƙwacinha kaziba. Ba za a samu wata rai da za ta ƙaryata faruwarta ba, kamar yadda take ƙaryatawa da ita a duniya. Khafidatun rafi'a. Alƙiyama mai ƙasƙantar da kafirai fajareci ta hanyar shigar da su cikin wuta, kuma mai ɗaukaka mumine masu tsoron Allah ne ta hanyar shigar da su cikin aljanna. إذا رجت الأرض رجا إذا أكا موسى كأسا موسى وميقلما وبست الجبال بسا كما أتلوص دواسو آوا فكانت هباء منبثا سكا zama ƙura mai أكوئنا سبو ko'ina saboda wannan وكنتم أزواجا ثلاثة سيكوك زمو كسو أكو أوانا لنا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ما أبو تاهنن داما waɗanda za su karɓi littafin su ta hannun damansu babu wanda ya kai ɗaukakar su da matsayinsa. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da ma'abota hannun hagu waɗanda za su karɓi littafinsu da hannun hagunsu ba wanda ya kai su ƙasƙanci da mummunan matsayi. Da kuma masu rige-rige wajen ayyukan alheri a duniya, to a lahira ma su ne za su riga shiga aljanna. أولئك المقربون kuma waɗannan su ne makusanta a wurin Allah. fi jannatin na'im a cikin aljannar ni'ima suna jin daɗi da ni'ima kala-kala thullatun min al'awwalin jama'a ne masu yawa daga cikin wannan al'umma da al'ummomin da suka wuce wa qalilun min al'akhirin kaɗan ne daga cikin mutane a ƙarshen zamani suke zamantowa cikin waɗanda suka tsere sa'a kuma makusanta ga Allah maɗaukakin sarki. Ala sururin maubuna. suna kan gadaje da aka saƙa su da zinari. Muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishingiɗe a kan waɗannan gadaje suna kallon juna da fuskokinsu babu wanda yake kallon ƙeyar wani. Ya tufu alaihim wildanun mukhalladun wasu yara suna kewayawa da su domin su yi masa hidima ba sa tsufa ko mutuwa. Bi akwabi wa abari wa ka'sin min ma'in suna kewaya su da wasu kofuna marasa marƙi da kuma masu marƙai da mazubbai na giya wadda take gudana a cikin gidan aljanna ba ta yankewa. لا يصدعون عنها ولا ينزفون ba kamar giyar duniya take ba mai shanta ya yin ciwon kai kuma hankalinsa baya gushewa وفاكهة مما يتخيرون waɗannan yaran suna kewaya su da kayan marmari waɗanda suka zaɓa ولحم طير مما يشتهون suna kewayawa da naman tsuntsaye wanda rai yake sha'awa wa hurun kuma a cikin aljanna suna da mataye masu yalawar idanu saboda kyansu ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce lu'u-lu'u ne wanda yake cikin kwansansa جزاء بما كانوا يعملون wannan duk sakamako ne da aka yi masu akan ayyuka nagari da suka kasance suna aikatawa a duniya لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما a cikin aljanna ba sa jin zancen banza ko wani zance da wanda ya shi zai samu zunubi الا قيلا سلاما سلاما ba sa jin komai sai sallamar mala'iku a gare su da sallamar sashensu ga sashe. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ma'abota dama waɗanda ake ba su littattafansu da damansu, babu abin da ya kai su matsayi da girman sha'ani a wurin Allah. fi sidirin mahdud suna ƙarƙashin itaciyar magarya maras ƙaya a jikinta kuma maras cutarwa wa talhin manḍud da ayaba wadda take cin kushi da juna sashen ta akan sashi wa mamdud da inuwa shimfiɗaɗɗiya mai tsawo wadda ba ta gushewa وماء مسكوب دروا مي غدانا مرس tsayawa وفاكهة كثيرة ga kayan marmari masu yawa ba za su lissafi ba. La maqtu'atin wala mamnu'a Ba sa yanke masu har abada don ba su da wani lokaci ƙaidaje. kuma babu wani abu da zai hana su samun su a duk lokacin da suka ga dama. Wa furushin marfu'a da shimfiɗu maɗaukaka da ake sanya su a kan gadaji. Inna an sha'nahunna in sha'a. Hakika, mun halicci matan hurul ain waɗanda aka ambata irin halittar da ba a taɓa ganin irinta ba. فجعلناهن أبكارا muka sanya su masu budurci babu wanda ya taɓa kusantar su kafin mazajensu. Uruban atraba kuma mazajensu suna son su sannan tsarekun juna ne a shekaru. Li ashabil yamin mun halicce su ne ga abota dama waɗanda za a yi dama da su domin nuna alamar samun rabotar su da kuma jin daɗinsu. ثلة من الأولين su wasu jama'a ce daga cikin al'ummomin annabawan da suka gabata. Wa sullatun minal akhirin da kuma wasu jama'a daga cikin al'ummar annabi Muhammad kuma su ne al'ummar ƙarshe. Wa ashabu shimali ashabu shimal ma'abota hagu waɗanda ake ba su littattafansu da hagu ɗinsu. tir da munin halinsu da mummunar makomarsu. Fi wa hamim Suna cikin iska mai tsananin zafi da ruwa shi ma mai tsananin zafi. Wa zillin min yahmum Kuma a ƙarƙashin inuwar wani hayaƙi baƙi kiran. La baridin la karim Iskarsa ba ta da daɗi kuma ba shi da kyan gani. انهم كانوا قبل ذلك مترفين حقيقه sun kasance gabanin su tsinci kansu a cikin wannan azabar masu jin daɗi ne a duniya ba su da wani tunani sai na sha'awarsu. kanu yusirruna على الحنث 'azim kuma sun kasance masu taurin kai akan kafircewa Allah da bautar gumaka koma bayan Allah. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون kuma sun kasance suna musun tashi bayan mutuwa suna cewa cikin izgili da nuna rashin yiwuwarsa yanzu idan muka mutu muka zama turbaya da ƙasusuwar rubabbu wai za a tashe mu bayan haka أوآباؤنا الأولون yanzu za a tashi iyayenmu na farko waɗanda suka mutu gabaninmu. Qul auwali na wal akhirin Ya kai wannan manzo, ka faɗa ma waɗannan masu musun tashi bayan mutuwa, ka ce da su, tabbas mutanen farko da mutanen ƙarshe. Lamajmu'una ila yau min ma'alum Za a tara su a ranar alƙiyama babu makawa domin a yi musu hisabi da sakayya. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون sannan ku masu ta tashi bayan mutuwa batattu ne daga tafarki madaidaici. La'akiluna min shajarin min zakkum. Kuma za ku ci daga ‘ya'yan bishiyar zakkum ranar alkyama ɗan itace ne mummuna maras daɗi. Famali'una min halbutun. Kuma tabbas sai kun cika cikinku wanda babu komai daga wannan bishiya mai ɗaci. فشاربون عليه من الحميم kuma za ku biye masa da shan tafasasshen ruwa mai tsananin zafi. Fasharibuna na him Za ku yawaita shan wannan ruwa, kamar yadda raƙumi yake yawaita shan ruwa idan cutar hoyam ta kama shi. هذا nuzuluhum يوم الدين wannan abin da aka ambata na abinci mai ɗaci da tafasasshen ruwa shine liyafar 'yan wuta wadda za a tarbe su da ita ranar sakamako. نحن خلقناكم فلولا تصدقون mu ne muka halice ku ya ku masu karyatawa bayan da kun kasance babu to me zai hana ku gamsu za mu iya dawo da ku a raye bayan kun mutu afara'aytum ma tumnun ya ku mutane, shin ba ku ga abin da kuke sanyawa a cikin mahaifar mata yanku na maniyi ba? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Shin ku ne kuke halittar wannan maniyin ko kuwa mu ne muka halicce shi? نحن قدرنا bainakumul, الموت وما نحن masbuƙin. mu ne muka kaddara mutuwa a tsakaninku kowane ɗaya daga cikin ku yana da ajali da bai isa ya tsallake shi ba ko kuma ya gaza shi kuma mu ba masu gazawa ba ne على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون akan mu canza abin da kuke kai na halitta ko na sura daga yadda kuka san shi kuma mu fare ku a wata surar da halittar da ba ku san irinta ba ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون kuma haƙiƙa kun san yaya muka halicce ku da farko, to shin ba za ku ɗau izina da hakan ba, ku san cewa wanda ya halicce ku da farko mai cikakken iko ne akan tashin ku bayan kun mutu. أفرأيتم ما تحرثون Shin ba ku ga irin da kuke shukawa a bayan ƙasa ba? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ku ne kuke tsiro da wannan irin ko kuwa mu ne muke tsiro da shi لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون da mun ga damar sanya wannan shukar karmami da mun sanya ta karmami bayan ta kusa nuna kuma ku zo kuna ta yin mamakin faruwar abin da ya same ta. Inna lamuramun Kuna cewa hakika an mana azaba da yin asarar abin da muka ciyar ga wannan shuka. Bal nahnu mahrumun Kawai dai an haramta mana samun arziki ne. أفرأيتم الماء tashrabun تشربون shin ba ku ga ruwan da kuke sha ba ne yayin da kuke jin kishirwa? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ko ne kuka saukar da shi daga girgije daga sama ko kuwa mu ne muka saukar da shi لو نشاء جعلناه falaula فلولا تشكرون da mun ga damar sanya wannan ruwa ya zamo mai tsananin zartsi yadda ba za a amfani da shi ba wurin sha ko shayarwa da mun sanya shi mai tsananin zartsin to ba za ku gode wa Allah ba a kan saukar muku da shi ruwan daɗi domin jin kai da rahama a gare ku. أفرأيتم النار التي تورون shin ba ku ga wutar da kuke kunnawa ba domin amfanin kanku? A أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Shin ku ne kuka samar da bishiyar da ake kunno wuta daga gare ta, ko kuwa mu ne muka samar da ita domin tausayawa a gare ku? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Mu ne muka sanya wannan wutar ta zama tunatarwa a gare ku. tana tuna muku wutar lahira kuma muka sanya ta ta zamo mai amfani ga matafiya a cikinku. Fasabbih bismi rabbikal azim Ya kai wannan manzo, ka tsarkake ka mai girma daga duk abin da bai dace da shi ba. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah ya rantse da wuraren taurari da inda suke. وانه لقسم لو تعلمون عظيم kuma tabbas rantsuwa da waɗannan wurare da kun san girmansa tabbas abu ne mai girma saboda abin da yake cikinsa na ayoyi da izina maras iyaka innahu laqur'anun karim haƙiƙa Alƙur'ani da ake karanta muku ya ku mutane alƙur'ani ne mai girma saboda abin da yake cikinsa na amfani mai girma fi kitabin maknun kuma yana cikin littafi abin kiyayewa daga ganin mutane shi ne lauhul mahfuz ya masuhu illal المطهرون babu wanda suke taɓa shi sai mala'iku waɗanda aka tsarkake su daga zunubai da kuma aibu. تنزيل من رب العالمين kuma shi abin saukarwa ne daga Ubangijin halitta ga annabinsa Muhammad. أفبهذا الحديث أنتم Ya يا كو yanzu da wannan مغرن ne kuke karyatawa kuma kuke ƙin gaskatawa وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuma kuke sanya godiyarku ga Allah akan arzikin da ya muku na ni'imomi shine ne da shi sai ku dangana saukar ruwan sama ga wani tauraro ku ce an mana ruwa daga tauraro kaza mun samu ruwa daga tauraro kaza yayin da ya ambaci wasu dalilai na yiwuwar tashi bayan mutuwa sai kuma ya nuhin ya nusar akan ikonsa na dawo da halitta ta hanyar nuna gajiyawar bayi wajen tunkuɗa mutuwa, domin duk wanda ya kashe, to mai iko ne wajen ya raya. فلولا إذا ma yayin إنا ما يا يندري waantum قوشي وأنتم حينئذ تنظرون alhali ku a wannan lokacin kuna kallon wanda zai mutu a gabanku. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون mu kuma da ikonmu da iliminmu da mala'ikunmu mun fi kusa da mamacinku amma sai dai ba kwa ganin waɗannan mala'iku فلولا إن كنتم غير مدينين to me ya hana idan har kamar yadda kuke riyawa ne cewa ba za a tashe ku ba don a saka muku akan ayyukanku. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. ku dawo da wannan rai wadda take fita daga jikin mamacinku idan har da gaske kuke amma ba za ku iya ba Fa’amma na kana minal muƙarrabin. amma idan mamacin ya kasance daga cikin masu yin rige zuwa ayyukan alheri. Farauhun wa raihanu wa jannatu na'im. To tabbas ya sami hutun da babu gajiya a bayansa, da kuma arziki mai kyau da jin kai kuma zai samu aljanna wadda zai ni'imta a cikinta da abin da ransa yake so. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين amma idan mamacin ya kasance daga cikin ma'abota hannun dama to su ma dai kada ka damu da sha'aninsu domin suna da kubuta da aminci واما ان كان من المكذبين الضالين amma idan mamacin ya kasance daga cikin masu karyatawa da abin da manzo ya zo da shi ne kuma batacce daga tafarkin madaidaci fanuzulun min hamim to liyafarsa wadda za a tarbe shi da ita ruwa ne tafasasshe mai tsananin zafi. tu jahim kuma ga ƙuna a cikin wutar jahim. Inna hadha lahuwa haƙƙul yaƙin. Tabbas wannan labarin da muka baka ya kai wannan manzo shi ne sakankan cewa na gaskiya wato yaƙini wadda babu kokwanto a cikinsa ko kaɗan. فسبح باسم ربك العظيم don haka ka tsarkake sunan Ubangijinka mai girma kuma ka girmama shi daga duk wata tawaya.